Majinyata a asibitin ƙwararru ta jihar Filato sun shiga hali mara daɗi bayan da ɗaukacin ma'aikatan da ke asibitin suka shiga yajin aiki na sai yadda hali ya yi. A jiya talata ne ɗaukacin ma'aikatan asibitin in banda likitoci suka shiga yajin aiki don jan hankalin gwamnati ta biya musu waɗansu buƙatunsu da suka jibanci albashi, alawus alawus da kuɗaɗen adashen gata. A lokacin da na ziyarci asibitin na tarar da waɗansu majinyata waɗanda ke kwance a gado na faman tattara kayansu zuwa gida ko wasu asibitocin cikin ɓacin rai. Na zanta da wasunsu ga abin da suke cewa. Sunana Usman ne Muhammad. Ni na zo asibiti na zo duba takto kuma na ga sun kulle. kuma ciwo yana damuna a jikina sun ce min sai ba san lokacin da za su dawo ba to ni kuma ban san yanzu ya za a yi ba marasa lafiya suna nan da yawa kowa yana kukan ba a zo an duba shi ba abin nan bai yi daɗi ba gaskiya suna na julaina to ni yariya na kawo ta asibiti na zo unguwa da tarinta ta wuce sati daya tana fama da tari shine muka zo kuma a zuwa gwada ta to kuma an ce za ta fi strike yanzu ni ban san koya zan yi ba kenan To ya batun zuwa wani asibiti ko da na kuɗi ne fa. To ni ban da kuɗin da zan tafi wani asibitin. Wasu majinyata kenan ke bayyana rashin jin daɗin su kan yajin aikin da wasu ma'aikatan asibitin ƙwararru ta jihar Plateau suka shiga. Shugaban gamayyan ƙungiyoyin ƙwadago shida da ke asibitin Mr. Ezekiel McMahon ya ce sun shiga yajin aikin ne saboda gwamnati ta ƙi ta aiwatar da yarjejeniyar da suka amince. Yau muka fara yajin aiki domin akwai bukatu da yawa da kuma yarjejeniya da yawa wanda gwamnati ta kasa cikawa da muna consolidated salary structure so sai gwamnati ta zo ta bata ba shawara ba komai sai ta zo ta ragargaza shi ta zo ta cire su allowances daban-daban daban wanda da an riga an haɗaɗɗe ce take har yanzu da muke magana salary ya lalace kuɗaɗen cooperative da na union dues wata na biyar kenan ana cire ma kowane ma'aikaci amma gwamnati tana rikewa kuma ma'aikata suna ajiyan su ne wannan domin idan akwai bukata sukan je su karba su biya bukata da shi so muka zo muka rubuta masu mun ba ku sati biyu biya wannan kuɗin ko kuma mu za mu je yajin aiki idan yau kuɗin nan ya shiga muka tabbatar kuma kuɗi ya shiga za a kira ma'aikata su dawo aiki amma ba haka ba mu dai muna yajin aikin mu a ce ma'aikata za su tafi yajin aiki ba ka ganin kaman akwai matsala ba karamin matsala ba abin tausayi ne ba abu ne kuma da ce mu ma'aikatan asibiti wai muna jin daɗi mu ga cewa maras lafiya yana wahala ba na gefen gwamnati ne hakkin su ne su ma su duba to tunda sun gina asibitin ma'aikata suna suna aiki ku ba su hakkin su duk kokarin jin bangaren gwamnatin jihar ta Plateau kan lamarin ya ci sutura duk da kira da saƙon karta kwana da na aike wa shugaban ma'aikatan jihar ta Filato, amma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.